ana sa ran daminar shekarar 2022 a kasashen yankin Sahel da ma Sudan ciki har da Najeriya ta kankama a watan Mayu mai zuwa a mizanin tsaka-tsaki kamar yadda alkalman dandalin hasashen yanayin kasashen 17 ya yi nuni. Shugaban hukumar ta NIMET Farfesa Mansur Bako Matazu wanda Meladi Yusuf ya wakilta ya ce. Taron dai an yi shi ne saboda a yi hasashen yanayi na kasashen yammacin Afirka wadda kuma suke arewa wadda suke boda da Sahara Desert. Akwai matakai guda biyu da ake kira Sudan da Sahel. sahel region ma ya hada har da mauritania da chad wanda su ba a yammacin afirka suke ba amma dai yanayin su iri ɗaya ne da arewacin yammacin afirka din so shine suka zo gaba daya kasashe goma sha bakwai suka taru saboda su yi hasashe abin da zai faru da yanayi da ruwan sama da temperature dumi ko zafi ko sanyi wato irin ruwan da za a samu da yanayin da ya zo can daidai da na bara duk da cewa akwai dan canji kaɗan. mai bincike akan yanayi a bangaren aikin noma na nimet james adamu jamfi ya yi ƙarin bayani. kun tuna a watan biyu ministan sufurin jirage senator hadi sirika ya fitar da kundin yanayin bana inda ya nuna cewa bana ana sa ran damuna ta soka da wuri kuma za a samu ruwa fiye da aka samu shekaru baya kuma ana sa ran tsawon damuna za ta karu amma abun kula shine akwai hasashen yankin ruwa da samu ban iska kamar fari kenan musamman a jihohin arewa irin su sokoto kebbi katsina samfara jigawa yobe babban shawara da za a ba manoma shine su yi amfani da wannan harshashen yadda aka ce saboda akwai lokacin da ya kamata su fara shuki na biyu shine kuma su nema ingantaccen iri da ana ce mishi drought resistant zai taimaka kawo raguwan matsalan wannan farin wakilai daga kasashen waje da suka halarci taron sun yi bayani sunana saiduddin na zo ne daga niger a ma'aikata da aka ce ma agreement regional center to yanayi na bana hasashen da aka yi a kan jimilla ruwa da ya kamata a samu cikin damana an yi hasashe an ganda bana insha Allah za a samu ruwa masu yawa har damana an yi lissahi an ganda da mana zai fara da wuri kuma karshen shi zai tsawo an yi hasashe ne don a samu mutane su doki matakai shin wani tanadi ake a birnin tarayyar kasar abuja babban daraktar hukumar bada agajin gaggawa ta birnin wato fema abbas ji idris ya ce daga watan biyu muka tashi tsaye muka auna saboda mu ga nauyin su akan aikin gona hanyoyi da kuma gine-gine da kuma lafiya muka hangi illa da kuma amfanin shi ga waɗannan wurare sannan muka gaya hukumomin da ya kamata da kuma abubuwa abubuwan da ya kamata su a bisa sashe da aka yi za a fara ruwa ne daga ran goma sha hudu ga wata mai zuwa sannan kuma zai kare ran ashirin da hudu ga watan goma sha ɗaya fannin ambaliyar ruwa abuja kowa ya san yadda take kwana biyu da suka wuce an samu ambaliyar ruwa a nan loko goma to yanzu abin da muka sa gaba shine hukumomi mun sa kan cewa su tabbatar da cewa dukkan wasu abubuwa da za su iya hana ruwa ya tafiya an cire shi sannan ko da a gwarin fa akwai rushe-rushen da aka yi sai mun tabbatar da cewa ba abin da ya tsare hanyar ruwa a shekarar 2021 an Ama ambaliyar ruwa a jihohin Kebbi, Legas, birnin Abuja da ma wasu jihohin kasar lamarin da ya jawo kiraye-kiraye daga manoma da sauran masu ruwa da tsaki da gwamnati ta rika daukan matakan da suka dace a kan lokaci. Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.